Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin suke da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. Cikin shirin za a ji yadda ma'aikatan hukumar yi wa kamfanonin rijista CAC suka yi shagalin samun sabon shugaba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin zai duba dalilan da ke bayyana da na da suka sa ma'aikatan hukumar yi wa kamfanonin rijista ta Najeriya Corporate Affairs Commission suka yi gangamin nuna farin cikin rashin sabunta wa tsohon shugaban hukumar barista Garba abbakar sabon wa'adi bayan shafa shekara uku da wata tara kan kujera. Hukumar yi wa kamfanonin rijista na daga cikin manyan cibiyoyin da ke sama wa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira don haka ake ɗaukar duk wanda aka naɗa shugaban hukumar da cewa ya samu wuri ko ma'aikata mai tsoka. Yayin da ma'aikata a hukumar sufuri ta birnin Abuja suka yi gangami tare da fashewa da kuka don takaicin yadda minista wuke ya cire daraktansu tare da wasu daraktoci na sassa ashirin da ɗaya. Ma'aikatan hukumar yi wa kamfanin rijista sun yi dafifi a gaban ofishin hukumar a unguwar tama inda suka yi taraye-raye da bushe-bushe don murnar rabuwa da barista Abubakar. shugaban kungiyar ma'aikatan da suka yi shagali a gaban hedikwatar hukumar Abuja kuma Dr. Ibrahim Kirfi ya ce yanzu za su iya fatan samun ingancin aiki. Yana mai suka tsohon shugaban da son zuciya da danna haƙoƙin ma'aikata. Wato har da Allah ranka da yau yana ɗaya daga cikin ranar da nake farin ciki sosai ba don wani abu ba don adalcin da shugaban ƙasar Najeriya President Bola tunubu ya mana a Corporate Affairs Commission. Allah ya jarbe mu da wani wanda ya fi kusan ya fi kowa moran corporate affairs commission an dafa masa an mai duk gatin da ka na yi mutum ba wanda ya taba samun gata ya shi da muna tsammani an zaba daga cikin gida an ba shi shugaban ma'aikatan mu akan ya san matsalolin mu za mu samu alheri abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata za a ba su sai Allah jarewa da shi ashe Allah jarewa bakin hatsabibin mugu ne wanda ba su ga ci gaban wani dan an takaita maka ko kyakkyawar riga ka saka ka je gurin sa ka zan abokin gabansa ya ina daya ya tukunna shekara goma sha uku corporate affairs commission bata saba samun karin salari ba sai dai ragewa to mun yi ta korafe korafe lokacin gwamnatin buhari ga sa akwai wani yaron da ke cikin buhari wanda shine fiyan buhari tunde duk bata kalan da ya wannan tunde shi yake zuwa ya ware masa ya hana sa to Allah ya kama ni gwamnati mai jin magana mai jin kukan jama'a gwamnatin Bola mai Tinubu Allah ya sa ya kore shi kuma ya kawo mana shugaba da yake shugaba matashi shi ma ma'ajin ƙungiyar ma'aikatan kwamar Shamsuddin Umar Dungus ya ce tsohon shugaban ya soya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim sunana Comrade Shamsuddin Umar Jongur ni ne treasurer na ma'aikata ma'aji na ma'aikatan na union na ma'aikatan eh, rijistan kamfani. Eh alal hakika muna murna ne da canjin shugaba da muka samu. Shekaran mu uku da wata tara muna cikin kurkuku babu karin girma babu walwala babu wannan taimako da ake yi na bawa ma'aikata bashi babu duk wani abu na ci gaban ma'aikata a ƙarƙashin mutumin nan har yanzu maganar da ake yi daga birnin kebbi na shigo ni ne ma'aji amma ya tura ni birnin kebbi shekara na uku da wata takwas a birnin kebbi tun da ya zamanto yana yaƙi da ma'aikata ya tura ni birnin kebbi yanzu daga birnin kebbi na shigo wani laifi ka yi ko kuma da wani laifi aka same ka aka tura ka can kebbi wallahi ban yi laifin komai ba hasalama da aka kai ni birnin kebbi ba ni da aikin yi sai dai in tashi in yi bacci in zauna ba aikin yi kuma mu dukkanmu da ya tura mu birnin ya yi mana transfer sama da mutum hamsin ba mu da aikin yi ya hana mu shedul ya ce zai yi ba da mu ba gwamnati na biyan mu ba ma aiki shi yasa yanzu muke murna za mu zo mu kawo taimako mu gyara gidanmu ɗin da aka lalata mana. Wato ko wata matsala yawanci za a yi fatan sauyin shugabanci zai iya kawo wata nasara sai ya zuwa ga kuma watakila gara ma je da ku me sa kuke ta murna haka. Eh to wallahi ni dai na ga mutane a duniya na yi aiki da su amma ni ban taba ga mutum irin alhaji eh, garba abubakar ba mai hasada mai hana ci gaba mutumin da riga in ka canja sai ya tambaya ina ka samu kuɗi wallahi ban taba ga mutum irin shi ba to fatanmu idan Allah ya cire maka mutum irin wannan bayan tsanani in ji ubangiji sauki na zuwa so muna fata sauki ya same mu insha Allah shi fa dan gidan Sa'u ta fa balewa ne ma gaba daya to bari in baka wani labari da ya faru a inda aka taimaka mishi aka cewa wadda za su taimakawa wannan mutumin ba mai son jama'a ba kar ku taimaka mishi sai wanda shugaban ya ce musu wai ai jikan tafa balewa ba zai ki mutane ba budan bakin jama'a da ke zaune fadarsa sai suka ce ran kai daɗe ɗan annabi nuhu ba zai shiga aljanna ba sai ya ce na yarda to kuma gashi nan Allah ya tabbatar da abin ya faru duk inda shugaban na yake ya ji in ya jini ya san cewa an yi haka a fadarsa ma'ana ku dai kuna ganin alakarsa da shi marigayi sa abubakar tafa balewa bata amfane shi ba bata amfane shi ba wallahi Allah ya ji kan abubakar tafa balewa Allah ka yi masa rahama mun san zuri'arsa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba Shi ne kadai amma wallahi muna daraja gidan nan muna ɗaukaka darajar kullum muna yi wa abubakar tafa barewa Allah ka kai haske ka bari shi amma shi alaji abubakar garba muna da addu'a gare shi guda ɗaya abin da ya yi wa ma'aikatan cac Allah ya yi mishi in ya yi mana alkhairi ya ce amin Muryar Amurka ta tuntuɓi AG Abubakar don jin martaninsa, inda ya ce ba zai ce komai ba, amma ya yi amanna da cewa yana da shaida mai kyau a duk inda ya aiki. Don haka a tuntuɓi jami'an labarin hukumar. Ga 'yar amsar da ya bayar. Yafi eh, eh, hajiya abin da ke yi a kasan nan wani zai yaba maka wani zai criticize naka. Duk records, duk aikin da na yi, duk actions na wanda na yi I did in official capacity. In gane? Na gane. So, so all my actions are documented. In da wasu allegations against me, they are all documented. So, kai akwai investigation against me. Me a baya ba su kai ba. Ba wurin da ba su kai ni ba a baya. bayan da ba su je ba sun yi petition president ne efcc ne ina ne duk an bincika nothing could be found against him so so ni ni ku samu official spokesperson a send his number jin haka ya sa shirin ya tuntuɓi Rashid Mahi jami'in labarin hukumar ne da ke cewa ba wani tasiri da gangan ma'aikatan ya yi. Ta wannan hukuma ta CAC fita da ma'aikata wajen sama da dubu ɗaya. Kuma da ka zo da bai tsammanin ka ko da ɗari biyu ba a cikin sama da dubu ɗayan nan. to kuma duk wanda aka ce maka ya yi shugabanci musamman a matsayinsa na shugaba na irin wannan hukuma da ke da girma kamar CAC zai wai a ce kowa ya so abin da ya yi amma mutanen yan Najeriya da kuma kai kanka ma kasan cewa wannan da ya zo a iyakacin lokacin da Allah ya damar masa ya yi arwa din sai kare a wannan hukuma ya yi namijin kokarinsa wajen gyara ita ayyukan aikace-aikacen wannan hukuma yawanci abubuwa an maida su ana yin su ta fannin yanan gizo wanda da kasan sai suna yin kawai ta da za ka yi kamar kasuwa da su amma abubuwa sun canzu yanzu kana kwanci a ka za ka yi rijistar kamfani daga ko ina ƙasan a duniyan ba tare da wani ka samu abin sannan ba tare da ka yi mu'amala da wani ma'aikacin wannan hukuma ba da can waɗansu daga cikin ma'aikata suna samun dama suna haɗuwa da su kastomomi da su waɗansu suna akwai irin abubuwan da ake dama haka da da za a kai su yanzu je suna ba da shaida da sauransu amma yanzu duk wani abubuwan sun rabu a gefen mu akwai wurare da dama aka yi signature signature na ƙarya a zo a shigar a cikin ita wannan eh, manhajar yanzu a ce ko ta wannan hukuma a shigar don a yi rijistar wani kamfani amma yanzu duk wannan an karo su babu su to kaga dole ko akwai mutanen da dama wanda yake ba su zaɓin haka ba sannan waɗansu su kuma wani alal misali kana aiki ko alal misali a nan Abuja an ce ma to an kai ka ka je ka aiki a Bauchi ko ne yana aiki a Bauchi an ce masa ya zo Abuja sai ce shi ba kyau ta samu sauran bai zaɓin haka ba to ire-iren su irin waɗannan da waɗansu ma wanda yake suna da abubuwa da ya shafi maganan suna da kesin wanda ya shafi suna gaban kamar kuliya ba a abin nan wani ma kamar shugabannin wani shugaban da ya zo ja wani a yanzu aka an dan yana dakatar an dakatar da shi ma daga cikin wannan hukuma kana kana maganan Ibrahim Kirfi ne eh to ba dai sai na kira wani suna ba dai amma dai akwai dai wanda dai daga cikin su wanda an dakatar da shi kuma kai in kana so in kira sunan ma zan iya kira Ibrahim eh kira suna a yanzu aka eh yanzu aka yana dakace a yan da nan suna a hukumance hukuma ce ta dakatar da shi ba wai eh, ya ji abokan ne dakatar da shi ba a hukumance su dakatar to kaga wanda aka dakatar da shi a hukumance ai na ga bai kamata ya zo ya tara wasu mutane ya zo ko kuma in ya tara mutanen ma to kaga zaka iya gane dalilin da yasa ya tara mutanen wato ah, Rashid Rashid mai kafin ka ci gaba wato abinda suka yi zargi shine shi eji abubakar kusan eh. albasa ce ba ta yi halin ruwa ba Kasance kasancewa na jikan ta fa balewa amma sai ya eh. tsawo gaba da mutane ga ɗaukar gulma kamar mata haka yake to gaba da mutane suka faru irin gaba ai gaba eh, jam'i ne to ba san wani irin gaba suke magana ba idan yana gaba da wani wanda yake sati fayil ai gaza, ai wannan ya daidai in ko yana gaba da wanda yake ɓata harkar bai so aiki tafi daidai ai wannan yana yana kan bisa ka'ida ko ba gane ba idan yana gaba da wanda bai zauna ya aikinsa ai wannan yana yana kan ka'ida wanda kuma shine abin da su ta fa ma suka yaƙi da shi da gaskiya tsaya kan gaskiya da ainihin riƙon amana